الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى بوتر ربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin daidai da ɗaya ga watan ainihin wato bakwai ga watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya dawo da mu a wannan masallaci na iya usunna inda muke gabatar da darasi a cikin wannan gari na Kano a cikin wannan unguwa ta gwammaja inda muke gabatar da darasi a cikin littafin addurratul farida fi sharhil bidayati fil aqidati بزيادة ثلاثين قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات نا تعليفنا أبي يوسف محمد بن طه وندا تقديم فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي الله كتريمو الله كتريشي wannan shine darasi na hudu a cikin wannan ainihin wato littafi muna bayani akan abin da ya shafi tawili a baya da ma'anarsa na muta'akhiruna da kuma ma'anarsa na almutaqaddimuna za mu tashi wa qawluhu qawluhu wala tashbihin ba tare da tashbihi ba malam yace fa ahlus sunnati su ahlus sunna a shafi na 55 idan irin wannan ne ko ko yace su ahlus sunna kama annahum kamar yadda su la yuharrifuna ba sa yin taharifi wala yu'attiluna kuma basa kore ma abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar wa kanshi wala yu'awwiluna kuma ba sa yin tawili wajen karkatar da fassarar wala yu'awwiluna sifatillahi ta'ala hum aidan su ahli sunna hakanan kuma layu yushabbihuna ba sa kamanta Allah da kowa wala tumaththilunahu da haka suka ce akwai bambanci tsakanin tashbihi da tamsili tashbihi shine kamantawa tashbihi tamsili shi ma kamantawa amma wancan na farkon shine mutum ya ce kaza nashi daidai suke da na Allah subhanahu wa ta'ala tamsili kuma shine mutum ya ce abu kaza yayi kama da na Allah subhanahu wa ta'ala yace bi khalqihi bal A'a, su ahlus sunna a aqida su ya taqiduna annahu subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi suna da aqidar cewa babu wani abu da ya kama da Allah subhanahu wa ta'ala wa tashbihu shi tashbihi huwa shine i'tiqadu anna sifatillahi subhanahu shine kudirta cewa lallai siffofin Allah subhanahu wa ta'ala au zatahu ko sa. tushbihu sifatil makhluqina tayi kama da siffar halitta au zata hunku tayi kama da zatin su wat tashbihu wat da tashbihi da tamthilu yuradu bihima ana nufi da su duka guda biyu ma'anan wahidun ma'ana guda ɗaya. walakin al farqa sai dai bambanci bainahuma tsakanin su anna tashbiha huwa al musawatu shine kamantawa fi ba'adil wujuhi sashin wasu fuskoki والتمثيل shi kuma tamsili huwa al shi shine kamantawa da daidaitawa fi kullum wujuhi a cikin kowace fuska wallahu qad naha nafa Allah ya kore an a kankin kan shi an yushabihahu a ce wani yayi kama da shi ta wani bangare ayu a ahadun min khalqihi ko a ce akwai wanda yayi daidai da Allah ta kowace fuska babu faƙala ta'ala sai Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi wal mushabbiha su masu mushabbiha yaquluna suna cewa a hannun Allah ka dina kamar hannayen mu ne Waɗannan yan bid'a ne fa an same su a musulunci fa sifar da Allah ya tabbatar wa kansa a Kur'ani za su tabbatar amma za su ce sifar kamar ta su ce wa sam'uhu jin Allah za su ce ka sam'ina kamar jin mu ne wa basaruhu ganin Allah za su ce ka basarina kamar me ganin su ne wa nahawi zalika da makamancin wannan ta'ala Allah Allah ya ɗaukaka amma ya qulu zalimuna dangane da abin da azzalimi suke faɗa akan shi uluwan kabira ɗaukaka mai girman gaskin gaske Allah ya ɗaukaka qauluhu faɗin sa da ya yace wala taqyifin ba tare da kaifa ya take fa ahlus sunnati wal jama'a la yukayyifuna su ahli sunna ba sa tambayar ya sifar Allah subhanahu wa ta'ala take wattaqiyifu shi attaqiyifu daga kayyafa ne yukayyifu mazdararsa shine attaqiyifu lahu ne yana da ma'ana guda biyu al'awwalu na farko as-su'alu an kayfiyati sifatillahi ta'ala mutum ya zo yana tambayar ya sifar Allah take au ko zatinsa kwanan nan kai wani sai buguma baya girin girin aka rama kallawa na yi mafarkin naga Allah ya na ce to ya ka gan shi to wajen siffanta nan ne ba za ka ga kuma sai a shiga wani abu ko kuwa wannan abu ne ma gairi aku shi yaya za ka yi ka ce ka ga Allah yanzu aljanna da in ka yi mafarki ka ganta ai saboda faɗan wasu ba'adu na sifatu ɗinta da aka yi ko kuwa shi yasa za ka wata kila ka gama mafarki ga ka wata ƙatotuwar gona an ce aljanna ce annabi da za ka yi mafarkin shi ai saboda wasu sun raye da shi a duniya an san siffansa ko kuwa da kaifiyar yadda siffar take to shi kuma Allah duk da ya faɗi wasu sifofinsa a ƙur'ani kaifiyar wa ya san yadda take ballantana haka yi mafarkin ka gan shi da Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta fuska a Qur'ani wa ya san yadda sifar take to kai in kace kai mafarkin kaga Allah wata sifa ka ganshi wallahi kawai sai mutum ya bugu ya yi mafarkin ya ga Allah ya ra'i ce a ƙarya kake ka dai sake tunani ka dai ga wani abu wallahi fa yaqulu sai mutum ya ce kaifa yadullahi ya hannun Allah yake wannan shi ma at-takayyifu ne an ce maka Allah yana da hannu wa ya faɗa ba shi ya faɗa ba a Qur'ani ya ce yadullahi fayqa aydihim yadullahi magalula kamar yadda yahuda suka ce Allah ya ce gullat aydihim wa lu'inu ma qalu bal yadahu sai ka dinga tambaya to yaya take wannan shi ma at-takayyifu ne a ce maka Allah yana nuzuli ka ce wa kaifa yanzilullahu ya Allah yake sakowa ina ruwanka ko kuwa a ce Allah ya istiwa'i akan al'arshi ka ce wa kaifa stawallahu alal arshi ya Allah ya daidaita akan al'arshi ina ruwanka wa haka za da makamantan wannan kan rajulul ladhi dakhala alal imami maliki kamar mutumin da ya shiga alal imami malikin a wajen imamin maliku Allah ya ji kansa yi masa rama. wa huwa fil masjid alhali al imamu maliku yana cikin masallaci faƙala lahu ya ce masa kai fastawa Allah ala al'arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshi faƙala malikun sai al'imamu maliku ya ce alistiwa'u ma'alumun idan an ce alistiwa'u wannan sananne ne a harshen larabci kuma din da aka yi amfani da kalman istawa ala to bai ɗaukar wata ma'ana sai daidaita akan abu ya Allah ya daidaita akan al'arshi wannan kaifiyar gaibu ne mu kuma masu imani dama Allah ya ce zalikal kitabu la raiba hudan alladhina yu'minuna bil gaibi to sifar yadda Allah take kaifiyar wannan gaibu ne mun ban Allah kansa sani shi kadai subhanahu ta'ala فقال مالك الاستواء معلوم أما والكيف kaifiyar yadda Allah ya daidaita ya ce masa gairu ma'qulin wannan abu ne da ba yadda za a ce hankali iya gano wannan wal imanu bihi wajibu kuma mumin imani da shi tun da Allah ya faɗa a Qur'ani har gurare guda bakwai wajibi ne wasu alu an wasu'alu da atu tambayar da ka zo kana yi bid'a ne kiran duk yan bid'an nan da ke tambaya kaifa kaifa kaifa me suke bid'a suke kuma abun bakin ciki mutum ya zo yana da'awar bin imaman maliku a fiƙihu amma a aƙida bai yadda da shi ba ai gara ka ƙi yadda da fiƙihun imaman maliku ka yadda da shi a aƙida ba ko in malikiyan gaske ne wa ma araka yace ba na ganin ka kai din nan fa illa mubtada an kai dan bid'a ne thumma amara bihi sannan sai ya umarni fa ukul da min al masjid yace ku fitar min da wannan daga cikin masallaci mubtadi'i ne shi yasa shekul islam bin taimiyya ya littafi fifikon mazhabar imam maliku akan ragowar mazahibu ku je ku karanta za ku ga ya kawo dalilai da dama tare da al'imamu maliku bai fita ya ji ya yawon neman karatu ba kamar yadda da yawan malamai suke a zamanin shi a madina ya taso a madina ya karatu amma shekul islam bin taimiyya ya rubutu ya ce fifikon mazhabarsa akan ragowar mazahibu ba dan komai ba saboda wasu dalilai da shi shekul islamu bin taimiyya ya faɗa sani na biyu huwa hikayatu huwa hikayatu kayfiyatin muayyana lisifa shine hikayato kayfiyar yadda siffar take ayyananniya ya takayyalu hal mukayyifu mai kamantawa yana sifanta ga yadda sifar Allah subhanahu wata'ala in take fi nafsihi a cikin ranshi ma a adama tashbihihi bi ahadin min khalqihi tare da ba wani wanda Allah ya yi kama da shi a cikin halitta ka an ya kula kamar mutum ya dinga tambaya ce kaifa hi kaza to ya aka ya zatan Allah yake aw kaifiyatu hi kaza to ya kuma ganin Allah yake aw kaifiyatu sam'ihi ya kuma jin Allah yake kaza ta'ala Allah amma ƙulu zalimuna ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka dangane da abin da suke faɗa kan shi ɗaukaka mai girma الفرقة التي خالفت أهل أهل السنة jama'a. ƙungiyoyin da suka saba ma ahli sunnati wal jama'a fi babil asma'i was sifati a babin sunayen Allah da sifofi malam yace khalafa ba'dul firaqi sashin wasu ƙungiyoyi sun saba ma ahli sunnati wal jama'a ahli sunnati wal jama'a fi babil asma'i was sifati a babin sunayen Allah da kuma me sifofin sadama guri biyu ake rigima daga tauhidul uluhiyya sai tauhidul asma'i wa sifat wa dallu sai suka bace fi hadal babi a wannan babi wadalika wannan ku ya faru ne li'annahum domin su wa'annan yan bid'an qaddamu uqulahum ala nususish shar'iyya gabatar da hankali a wajen mai nassi na shari'a shine abin da yake kawo bata idan an faɗa abu sai mutum ya fara isti'imali da hankalinsa tabbas hankali yana da tasiri gurin fahimtar nasi amma da nasi da hankalin waye a gaba nasi inda ake tunanin cin karo da nasi da hankali dole a yi taƙadimin nasi akan hankali dan hankalin ka zai iya samun matsala kuma haka ne mai hikimar turo annabi kwaya ɗaya kowa nan gurin ba da hankalin shi ba da an ba kowa ya zai tsara sallah a gwargwadon hankalin shi da iya adadin mu nan iya adadin sallah da za yi saboda kai abin da kai kake ganin ya dace wani in ya tashi kuma zai ga aibi dace ba a hankalce ga yadda ya kamata a ce an yi waje alulaƙala suka sanya hankali shine hakaman mai hukunci alal naqli akan nassin da ya tabbata daga Allah ko annabi mimma adda wannan yana daga cikin abin da ya janyo ila uquihim zuwa ga aukawa su fi zalal cikin zamiya wal da kuma kusakurai famin hadhihi al daga cikin waɗannan ƙungiyoyi man zahaba ila tamsili akwai wanda suka tafi zuwa ga tamsili kamanta Allah da wasu sifofi nashi su ce da nasa da irin na Allah subhanahu wata'ala iri ɗaya ne fa masalallah bi khalqihi sai ya kwatanta Allah da halittinsa wa minhum daga cikin su akwai man zahaba ila takyifi akwai wanda ya tafi zuwa ga takyifi ko dai ya halatto a zuciyarsa ga yadda zatin Allah yake ko kuma ya zo ya ta tambaya kaifa kaza kaifa kaza kaifa kaza wa minhum man zahaba daga cikin waɗannan kungiyoyin akwai wanda suka tafi ila ta'atil zuwa ga kore duk wata sifa ta Allah ba ka san daga lokacin da aka samu wato guluyi ko to sai kuma an samu al-itra'u da an samu at-tafridu sai an samu al-itra'u in aka samu wani ya wuce gona da iri to sai an samu yan shantakewa yayin da aka samu wasu ababun al'asma wa sifa sun zo sun kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu wasu kuma sai suka zo duk ma sai suka kore ba shi kenan ba sai ya ce wa hum al’agalabu kuma su ne mafi yawa masu kore sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashharu firaq wa mafi shaharar ƙungiyoyin da suke kore sifofin da Allah ya tabbatar wa kansa ga sunan guda uku salafatun guda uku ne na farko akwai alfirqatul ula aljahamiyatu, jahamiya. aljahmiyatu nan karatu da yamma na kawo wata fassara na ce a fassara aka fassara na ce wannan fassarar da kuka yi fassara ce ta jahamiya. ba fassara ba ce ta ahlus sunna kuma abun mamaki wani lokaci mutum zaka ji yana fassara yana ahlus sunna ita zai an shigo mana da wata aƙida ad-dakhilatu fil islam ba mu san aina ja'at hadhihi al-aqida ba daga ina wannan aqidar ta zo firqa ta farko ita ce al gashi nan a ƙasa yace wal jahamiyatu ita jahamiyya ihdal firaq al-kalamiyya ɗaya daga cikin ƙungiyoyi ne wanda suka gina ainihin wato aqidar su wannan al-kalamiyya nisba ne zuwa ga al-kalam allati tunsab wacce ake jingina ta ilal islami zuwa ga musulunci qamat alal bid'i ta tsayu akan bid'a na alkalamiyya wal'ara da kuma ra'ayuka almuktalifa wacce ta saba li aqidati ahli sunnati wal ga aƙidar ahli sunna wal jamaa muta'assiratan wannan aljahamiyya din tana mai tasirantuwa bi aqaida da wasu aƙidu. wa il yahud da kuma wasu ra'ayyuka na yahudu sabi'a da kuma sabi'awa wal mushrikina da mushrikai wal falasifa da kuma yan falsafa addali na batattu wa'annan ita ce firka ta farko wajen kore sifofin Allah da duk wata sifa da ya tabbatar wa kansa wa awwalu man qama bi hadhihi al aqida farkon wanda ya fara tashi da wannan aqidar ya al alfasida batacciya wa ilaihi tunsab kuma gare shi ake jingina wannan aƙidar huwal jaham huwal jaham bin safwan shine al jaham bin safwan alladhi akada wanda ya karɓi wannan aqidar anil ja'ad bin dirham alaihi min Allah ma yastahiqu Allah ya riska masa abin da ya cancanta da shi a gurin sa akada. akhadha akhadha shi kuma wannan ja'ad bin dirham ya karɓi wannan aƙidar ne an abbal bin sam'an bin sam'an al-yahudi kenan kun ga waɗannan aqidan daga wajen wa ka shigo mana yahuda kore aqidar cewa Allah ba ka a kore duk abin da ya tabbatar wa kanshi a kore wa awwalu ma zaharat bid'atuhum farkon abin da bid'a su ta bayyana zaharat ta bayyana ne fi baldati tirmizi a gar kasar tirmizi bi khurasan a khurasan baldul jaham baladul jahan bin safwan garin wannan shi jahan bin safwan din wata talakasu ara'ul jahamiyya al aqidiyya wato tana yin samaraidin Aƙidar waɗannan jahamiyya ɗin fi in kare jami'i asma'illahi ta'ala wa sifatihi idan kai samarizin ɗinta aƙidar su gabaki ɗaya ta ginu ne wajen kore ma Allah duk wata sifa da ya tabbatar wa da kansa da duk wani suna wa aliha da kuma sanya wa'annan sunan ko sifan jami'an gabaki daya min babil majazi a ce majazi da zaman fara da ɗalibi to daga wannan ne duk ta'adin da aka yi ma addinin musulunci aka shigo ta wannan kofar ta babin almajaz nan ina fata an fahimta shi wannan mutumin ja'adu bin dirham din nan wannan shi wannan mutumin wato aljahamu bin safwan ya tabbata a cikin littafin muktasar sawa'iq al-mursala alal jahamiyyati wal mu'attila na babban malami shine Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Shams bin Sa'ar Shamsuddin ibn al-Qayyim al da abin fa ya kai abu fa sai da ta kai a zamanin shi walan mashtahara amruhu fil muslimina yayin da al'amarin shi ya shahara a cikin musulmi talabahu Khalid bin Abdullahi al-Qasri Khalid Abdullahi al-Qasri yace abinda za a kira mutumin nan mana wa amiran alal iraqi hatta zafira bihi shine shugaba a iraqi a lokacin yasa aka kira tika tikan gwarazan malamai aka zo aka yi munazara aka tattake guri tattakewa ta karatu aka yi kamata a ce ana in ba Najeriya da munafunci ya cika zakatan mutane ba yanzu a Nijar nan Nijar dan malami ya faɗa abu gwamnati ba ruwanta sai ta bada dama a zo gidan rediyo a ta buga to gobe za ka yi magana za ka san me za ka faɗa amma a nan Najeriya ana ganin saboda wani babba ne kaza kaza kaza kaza ai kamata yi ya zamanto akwai wannan hiwarul ilmi din kuma in gwamnati tana da hannu to zai sa mutum nan gaba in mutum zai magana ba komai kamata ya faɗa dan ya san akwai masu jirin shi amma ina aka zo aka tattake guri aka yi karatu sai da aka kai shi bango aka ce to ka tuba ka dawo daga wannan aqida ka batta yace ayala shi yana nan kanta ba ka an-nas fi yawm al-adha wannan sarkin Khalid al-Qasri ranan Idi bayan an gama sallan idi ana yin huduba ba sai ya huduba wa kana akhiru ma qala fi khutbatihi karshen abin da ya faɗa a hudubarsa yace ayyuhan nasu ya ku mutane da ku kowa ya tafi gida ya je laya yace Allah madaukakin sarki taqabbala Allahu da haya kuma Allah ya karbi layyaku yace fa inni mudhi bil ja'd bin dirham wannan mutumin ja'd bin dirham zan yi layye da shi yau yace fa innahu za'ama domin mutumin nan ya faɗa ya ce annallaha lam yukallim Musa Kalima Allah bai yi magana da annabi Musa ba saboda wai dan me za a ce Allah yana magana ai alkalamu a ce Allah yana magana bayi na magana ai sifanta Allah da bayi ne dan haka Allah bai yi magana ba ƙarya ne sannan walam yattakid Ibrahim khalilan Allah bai riki annabi Ibrahim a matsayin badaƙi ba a ce wani ya riki wani masoyi ai ba za ka so mutum ba sai kana da zuciya a ce Allah yana son wani ya riƙe shi ba daɗai ma wai wannan an kamanta Allah da halitta ne sai ce cewa ta'ala Allah amma ya ƙulu ta'ala Allah amma ya uluwan kabira thumma nazala sannan sai ya sako fa zaba fi asalin mimbar yana sakuwa daga mimbari yace ko kwantar da shi in yanka shi yanzu da duk wanda ya kawo bid'a masu bid'an nan kawai mutum dan ya rena muku wayo kawai ya fito ce shi Allah ne da kamo kafiri ake a kwantar da shi a yanka shi gobe wani zai kara fito a ce shi Allah ne abun ma rashin mutuncin ya kai kawai mutum fa ƙato dan uwanka ba kawai ya zo ya tsaya gaban ka kika mai cewa shi Allah ne ma gabaki ɗaya yanzu can kwanaki wani ya ji ya samu wani malami a garin nan yace dan Allah a zo a taimaka a yi wa'azi a unguwarsu wallahi mutane suna nan suna ta zama Allah ugu saboda kawai an mai da Allah fa abun wasa fa maganar da awar annabta yanzu an wuce ta an girma wannan kawai mutum ya ma riga ya zama Allah to shi yasa shugabanni duk abin da za su tsarewa mutane in ba su tsare musu addinin su ba Allah sai ya tambaye su alkiyama don wallahi wannan abin da ake yi da a ci shugabanni na da hannu a kai na duk wanda ya fito da shi a hukunta shi da wallahi wani abu ba za a dinga fitowa da shi ba amma kawai sai a yi burin burin a yi burin sama sama shikenan mutum ya ci banza wa kana dhahiyatuhu layyar yadda aka yi da shi ta kasance thumma a tilkal bid'a sannan aka kashe wuta wannan bid'a wannan su iz zaka unqun wahidun a wannan lokacin mutane suna kan abu ɗaya ne duk aqidar musulmi sun yarda cewa annallaha fawqa samawatihi ala arshihi Allah yana saman ala arshi baka taba samu a cikin ɗaliban annabi Muhammad ba wani ya zo da aqidar cewa bai yarda Allah bai saman arshi baka taba samu ba in kuma akwai ka kawo ka kawo sahabi kwaya ɗaya mun faridi wanda yake da aƙida cewa bai yadda Allah yana sama ala ba ka kawo shi sai da suka tafi yan baya aka zo aka ta kirkire kirkiren nan da kake gani wayannan aka zo aka shigo mana da wannan aqida ad-dakilatu fil islam shi yasa ibn qayyim ya faɗa yace wa li ajli da daha bi ja'adin khadir al-qasdi yawm zabahib al-qurban id qala ibrahim laysa khaliluhu kalla wa la musa al-kalim ad-dani sai ibn al-qayyim yace shakarar dahiyata kullu sahibu sunnati da haka duk wani ma'abucin sunna ya gode ma Allah da wannan lanyar da aka yi da wannan mutumin lillahi darrun min akin qurbani da aka duk wani ma'abucin sunna ya gode ma Allah da wannan layyar da aka yi to da maganan majas majas aka shigo wa mutane cewa kaza kaza kaza shi yasa zan faɗi wasu abubuwa dalibai su koma su nemi littafin muktasar sawa'iq al-mursala wannan da na faɗa na shi ibn al-qayyim akan wannan matsala ta majas a luga akwai ta a yare na larabci ko babu akwai saɓani na malamai mai tarin kirin yawa shi yasa da ya tagi sai ya kawo faslun fi kasri tagutis salisi allazi wada'athu al-ja'amiyatu kenan hatta maganan maja waye suka zo suka sanya shi addinin musulunci jahamiya ne dan su kore ma abin da Allah ya tabbatar wa kansa suka zo suka tabbatar da cewa akwai majas yace li ta'tili haqa'iqil asma'i wa sifati dan su kore hakikanin sunayen Allah da sifofin Allah sai yake cewa hadha tagut wannan tagutin lahija bihi al wanda yan ƙarshe suke magana da shi waltaja ilaihi almuta'attiluna masu kore sifar Allah suka suka labe da shi waja'aluhu junnatan suka sanya shi ya zama musu garkuwa yutarassuna biha min sihamin raƙishina suna yin garkuwa da shi wa yasduruna an haqa'iqil wahyil mubin sannan suna ainihin wato karkacewa daga haƙiƙanin wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi sai ya fa minhum man qala daga cikin su akwai wanda yace al haqiqatu hiya al lafzul musta'malu fi ma wudi'a lahu awwalan sai ya kawo mai al balaghatil wadiha me ya faɗa akan abin da yayi ta'arifin majaz ai cewa yi almajazul lugawi huwa lafzul musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu shine lafzin da ake amfani da shi ba fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin saboda wata ala'a ma a mani'at min iradatil ma'ana al-haqiqi sai ce wal alaqa bainal ma'ana al wal ma'ana al-majazi qad takunu al-mushabaha wa qad takunu ghayraha wal qarinatu takunu lafziyya haka ya faɗa to ka je kan abin da ya shafi wannan majaz a larabci akwai haƙiƙa suka ce akwai majas to da wannan majaz din suka shigo suka yi ba addinin musulunci illa shi yasa da ibn al-qayyim ya tashi yin magana ya sake bude faslun al bil majazi qawlun mubtadi'a yace maganan akwai majaz ma magana ce ta in bid'a ba magana bace ta ahlus sunna ina fata an gane kuma wallahi tallahi idan ka karanta maganganun da ibn al ya faɗa wajen tun ni ma na faɗa da a karatu na ce ni ma ban yadda da majaz ba a babin al-asma wa sifat ƙarya ne ban yadda ba kuma kana da yadda za ka yi ka ture ka ture ba yadda za Allah ya ce hannu wani ya ce a'a ba hannu yake nufi ba wani abu yake nufi a ce ai wannan maganan ba haƙiƙa bane me majaz ne kuma me al-aslu fil haƙiƙa alhaƙiƙatu fil lugha shine ash-shay'u as-sabitu alqur'ani ash-shay'u as-sabitu ne kuma ash-shay'u as-sabitu bane sai ya kawo yake cewa idza ulima idan aka san anna taqlim anna taqsim al-alfaz ila haqiqatin wa majaz raba magana a ce akwai haƙiƙa akwai majaz laisa taqsiman shar'iyyan ba wai rarrabawa bane na shari'a wala aqaliyan ba rarrabawa bane na hankali ولا ga فهو اصطلاح محض وهو اصطلاح حدث istilahun hadasa الثلاثه talata wannan istilahi ne da ya faru bayan wucewan karnin mutanen kirki ta wani ce to ai bayan sahabbai a da ai farko ai ba fa'ilun marfu'un ko ba maf'ulun bihi ne mansubin shi ma an samu sai mu ce maka wannan ka'idar da suka kawo da wannan istilahin ai ba wani abu da ya ci karo da abin da Allah ya tabbatar wa kanshi ko annabi ko akwai amma wannan ka'idar da aka kawo ta majaz an shiga karkashin ta an kora abin da Allah ya tabbatar wa da kanshi ko ba a kore ba to wannan tun da ka'ida ce da ake kawowa dan kore abin da Allah ya tabbatar wa kanshi ba mai yadda da ita ba sai ya kawo ashharu dawabituhum qawluhum inna al-haqiqata hiya al-lafz al-musta'mal fi ma wudi'a lahu awwalan wal majaz huwa al-lafz al-musta'mal fi ghayri ma wudi'a lahu awwalan ya kawo taqsimul kalam ila haqiqatin wa majazin fasidun har ya kawo ya yi raddi ga ibn jinni fil majaz sannan ya kawo abinda su ‘yan bida'a suke da'awa na majazi a ƙur'ani su fa ‘yan bida'a ba na yanzu fa nake ce muku ba na farkon su ne ja'amiya da haka an shigo da aƙida an ba mutane tallata yanzu duk ɗalibin da ya karanta albalagatul wadiha a babin majaz idan ka zo in baka yi wasa ba daga wannan za a tura ka zuwa ga aƙidar ash'ariyanci baka sani ba yanzu fassaran waje a rabbuka wal malaku me ya ya kamata a fassara Waje a rabbuka ubangiji zai zo da mala'ikuwa sahu sahu ranar alkiyama amma ya suke fassara wanda ya san yadda a ashariya ke fassara Waje a rabbuka cewa wai waje a amurin rabbika an fahimta ai to shine ibn al-qayyim da ya fara yace bari ya dauki misalai daga cikin abin da suka yi ba fa wa'annan ba yace raddi akan su na farko waja'a rabbuka da kuma hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi zulalin min al-gamami wa nadha'iruhu qila sai suka ce huwa min majazil hasbi taqdiruhu waja'a amru rabbika yace wa hadha batilun sai ya dauka akwai matsalar da ya dauke ta sai da ya bada amsa wajen fuska ashirin yace in kun ce kaza kaza ne in kun ce kaza ne ina so ɗalibai su koma wanda za su iya karanta littafin su ɗauki wannan gabar da ibnu qayyim yazo yace kasru tagitil majaz kakkarya dagutun na majaz da aka zo aka shigo aka yi ma addinin musulunci illa da shi da haka mu tunda Allah ya tabbatar wa da kansa sifa ta zuwa to lallai idan aka tsaye da alkiyama zai zo ya zai zo ya bar ma kansa sani ba mu sani ba wanda duk ya zo ya ce wa ja'a rabbuka ana nufin wannan majazi ne wa ja'a amru rabbika ne to ya shigo da wani abu cikin addinin musulunci kuma ya kore ma Allah abin da ya tabbatarwa ba mu yadda da wannan ba kuma ba mu yadda da wannan ba ba za ka taɓa zuwa ba da sunan majaz Allah ya tabbatarwa da kan abu kansa abu ka kore ka ce ai ba haka ake nufi ba wannan yana daga ciki sannan na biyu shine al-misal sani ismin rahman wa rahmatullahi sunan Allah mai rahama da kuma rahamar Allah yake cewa min madda'u daga cikin abin da mutanen nan suka yi da'awa cewa annahu majazu cewa majaz ne ismuhu ar-rahman kun san sunan Allah ma mai rahama sai da suka ce wannan sunan majazu wa qalu suka ce wasfuhu birrahma majazu wa qalu li anna ar-ra'afata war-rahmata hiya riqqa riqatun ta'taril kalba domin a cewa ne yana da tausayi da jin kai da rahama ai abu ne da ba zai ba a ce kana da tausayi da jin kai da rahama sai in kana da zuciya wa hiya min al-kayfiyati wannan yana daga cikin abin da rai take da shi a ce kuma Allah yana da rahama yana da jin kai yana da tausayi wannan ya tsarkaku ga Allah bai kamata a ce ma Allah ar-rahmanu ba wannan yan bid'an fa kuma wannan aƙidar hatta tauhidan da ake karantar da ɗalibai da manyan manyan makarantunmu tauhidan da suke da alaƙa da irin waɗannan ne sannan ya kawo misali na uku shine istawallahi ala arshi istawallahu ala arshi istiwa'ullahi ala arshi yace al-misal salisu fi qawlihi ar-rahmanu ala arshi istawa fi sab'i ayatin min al-qur'ani haqiqatun inda jami'i firqil umma duka gabaki ɗaya ya tabbata duk al'umman musulmi sun san cewa idan an ce Allah ya daidaita akan al'arshi to daidaita ne na haƙiƙa yace illal jahamiya wa man wafaqahu sai jahamiya da wanda ya dace da su fa innahum qalu huwa majazun sun ce a ce ar-rahmanu al'arshi stawa wannan majazi ne ba haƙiƙa bane haka suka faɗa sun maktalafu fi majazihi wal mashhur anhum ma hakahu al ash'ari sannan suka yi sabani me ake nufi da majazin sannan misali na huɗu da ya bara shine isbatul yadaini haqiqatul lillahi ta'ala cewa Allah ya ce ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai bal yadahu mabsutatani amma qalatil jahmiya jahmiya sun ce majazul a ce Allah yana da hannu wannan majaz ne ba haƙiƙa bane ana nufin fi ni'imati aw li qudrati ai ni'ima ake nufi ko kudura dan Allah me ake fassara mutane kalman hannu a Qur'ani in sifati ta Allah a nan kasa ba sai ake ni'ima ba ko iko Allah to da wannan fassaran ka sani ta jahamiya ce ta waɗannan mutanen ba fassara ba ce ta ahlus sunna ibn al-qayyim ya dauka yace to zan ba ku amsa ta fuska kaza ya ba da amsa sannan ya kawo misali na tabbatarwa da Allah kansa sifa da ta fuska yace wajhur rabbi jalla jalaluhu haythu warada fil kitabi wa sunna falaysa bimajazin yace fuskar Allah inda ya tabbatar wa da kansa a Qur'ani da sunna yace wannan yana nan akan haƙiƙa ba majaz bane واختلف المعطلون في جهة التجوز في هذا فقال طائفة وسو سكتي لفظ الوجه زائد والتقدير ويبقى با الله يتي وجه ربك با sai suka ce a'a waya ya baka wato rabbuka kawai a bar shi haka saboda haka wannan waje hudun suka ce za'id ne wai kalma ce za'ida an gane illam tiga a waje rabbi hilme suka ce kawai sai dai a bar shi illam tiga a rabbihil a'ala a ce illam tiga a waje rabbihil a'ala wannan kalmar za'ida ce min وقالت فرقة من أخرى منهم سكتي الوجه بمعنى الذات لا كسيتي ويبقى وجه ربك shine ذات أبنجدنك shi kaɗai zai wanzu wa hadha qawlu ulaika wa in iktalafu fi at-ta'bir an wa qala al-firqatu akwai wanda suke fassara wajahu su ce sawabuhu wa jazaohu ita ce fassara da ake a nan kasar a ce in lam tiga a wajhiyar sai dan neman yadda mai Yadda Allah subhanahu wa ta'ala sai a fassara kalman fuska da mai da yadda wannan fassara ce ta jahamiya in kana ahlu sunna kaka ƙara yinta ba fassara ba ce ta sunna ina fata an fahimta sannan ya kawo misali na shida ya ce Allahu nuru samawati wal ardi wannan kalma ma suka ce ita ma majazi ce ba haƙiƙa ba ce sannan ya kawo misali na bakwai shine isbatu fawqiyya alallahi ta'ala sannan ya kawo misali na takwas abin da ya shafi annuzul da makamantansu da haka duk abin da kake ganin ma tabbatacce ne a gurin sai su kawo sai ce wannan majazi ne har ya kawo maganan cewa akwai malaman ma da suka yi ce asalin kowace kalma a larabci ba ma hakika ba ce majazi ce idan na ga haya na ce haya ina za ka je ya ce man zan tafi masallaci gurin karatu ne to yanzu cewa zai tafi masallaci gurin karatu wannan kalma hakika ce ko majazi a su sun ce ina ai majazi ba hakika ba ne cewansa ma zai tafi masallaci gurin karatu to ba majazi ba ba haƙiƙa ba ne me shi majazi ne aka shigo aka yi ma addinin musulunci ta'addanci saboda haka ni ma ban yadda da majaz ba a cikin al asma'u was da haka shi yasa lokacin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce bai yadda da majaz ba Ibn al-Qayyim ya zo ya biyo shi duk abin da ake kawa mafi yawanci a Qur'ani a ce wannan majazi ne suka ce kawai yana babi ne na babin na hasbul mudafu a bar mudafun ilayhi kuma wannan dama akwai shi a larabci da yawa ko kuma a kawo alishkiraku kalma tana zuwa a nan da ma'ana kaza ta zo nan da ma'ana kaza ta zo can da ma'ana kaza wani sai ya ɗauko waccan kalman ya ɗauko wannan sai ya ce a nan gurin to majazi ne ina fata an fahimta bayan kuma ba majazi bane kuma dama wannan ka'idan akwai ta a larabci ka samu kalma za ta zo a nan za ta zo a nan za ta zo a nan Na haka shi yasa suke cewa wasalil karya allati kunna fiha wal ira a aqbalna nafiya duk ɗalibin da yake karatun balaga zaka ji ana yawan ba da misali da wannan ayar a babun mai majazi cewa was'alul qarya da ma'anan ahalul qarya don haka qarya anan majazi ne an gane suka ce san nan a gurin akwai mudafun ilaihi da aka yi mai akwai mudafun da aka hazzafa aka bar mudafun ainihin wato ilaihi was'alul qarya was'al ahalul qarya kuma dama ya halatta a shafe mudafun a bar mudafun ilaihi a larabci ina fata an fahimta saboda haka duk abin da zai bayi zuwa ga banna irin wannan abin da Allah ya tabbatar wa kansa a kuri a ce babu to gaskiyar magana abu ne da ya kamata a yi nazari a kansa wa fil qawli bil irja'i sannan da cikin magana akan al irja mai irja'i sanda aka samu khawaris suka ce duk mai aikata sako dan wuta ne su kuma sai suka zo sai suka shantake sai aka samu in irja'i cewa yanzu kana da daman da ka shigo musulunci ka ce imanin ka da imanin mala'ika jibril duk ɗaya ne al-imanu la yazidu wa la yanqusu sunan murji'a imani bai karuwa bai raguwa ka iya cewa da kai da imanin ka da na annabi duk ɗaya ne in zaka kwana kana shan giya suka ce la yadurru ma'asiyatu ma al'iman. iman ba yadda za a yi saban Allah ya cutar da kai inda kana da imani shikenan shi yasa zaka in kana karanta littattafan aqida dai littafin da zaka ga ka karanta na aƙida ba ka sun cewa annal ya yazidu wa yanqus ba to raddi ne ga wannan aƙidar fi fi'lil insani wajen aikin mutum wa annal qur'ana makhluqun kuma su suka zo da aƙidar cewa ƙur'ani halitta ne bil idafati ila nafi azabil qabri sannan kuma dangane da aƙidar su aka samu kore azabar kabari suka ce ba su yarda da ita ba azabar kabari suka ce za a ce wa mutum wai dan tsukukun gurin nan wai a ce za a mai azaba wai har mala'ika ya taho wai da guduma ana <laughs> saboda tun farko sun gina abin akan me akan hankali suka ce waya za a yi dan nan gurin a ce wa mala'ika zai zo har da guduma a ce ana ma mutum tambaya sai su kawo shi ba sai su in kun ce za a yi azabar kabari mutumin da ya je ya shiga ruwa kifi ya haɗe shi ya cinye shi ko wanda ya mutu zakoki suka kama shi wannan ya ja cinya wannan ya ja cinya suka cinye shi shi ba a sa shi a kabarin ba ya za a mai azaba me za ka ce eh to kaga jahilcin shine na farko Allah da kanshi yace summa amatahu fa aqbar shi zai kashe dan adam kuma shi zai sa a yi masa kabari me ake nufi da kabari shine karayu bayan ka mutu ko an binne ka ko ba a binne ka ba kuma a duk inda aka binne ɗan adam Allah yana da ikon ya masa azaba ko bai da iko yana da iko shi yasa hadisin da ya tabbata na wannan mutumin da ya tare ƴaƴan shi yace masu, musu ni wani irin uba ne a gurin ku suka ce kai mafi alherin uba ne domin duk abin da ya kamata ɗa uba ya ma iyayensa na kirki ya yi ma ƴaƴansa kayi mana Yace to gaskiyar magana idan na mutu Allah ya samu iko a kaina sai ya min azabar da bai taɓa kuwa ba Ya ce in na mutu ku jira sai an samu wuni mai tsananin iska ku ƙona ne rabi ku je ku zuba a teku rabi ku zuba ya bi iska annabi ya ce kuma 'ya'yan suka ɗauki alƙawarin akan haka wata rana da ya mutu kawai suka ƙona gawa bayan an zuba na ruwa ya bi ruwa na iska ya bi iska kawai Allah sai ya ce masa na tudun ya haɗu na ruwan ya haɗu kawai ya haɗa Allah sai ya ce masa kun zama kawai sai ga mutumin ya tashi ya ce masa ya kai kai haka ya ce wallahi jin tsoron haɗuwa da kai ne shi yasa ne haka annabi ya ce Allah ya ce je ka an yafe maka to azabar kabari shi yasa malamai suka ce Allah da ya ce annaru uraduna alaiha guduwan ita ce azabar kabari wala nuziqannahum min al-azabil adna dunal azabil akbar al azabil akbar ita ce azabal lahira dunal azabil akbar ita ce kuma azaba a kabari shi yasa yana daga ciki cewa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan kuncin tun daga rayuwa a duniya har a kabari di yana daga cikin fa inna lahu ma'ishatan don ka saboda a cikin kabari ana rayuwa don haka Allah ya ce alam naj'al al arda kifata sai ce a haya'an wa amwata wanda suka rayu a doron ƙasa a kanta suke wanda suka mutu suna rayuwa a ciki amma ba irin ta mutanen da ke waje a bayan ƙasa ba shi yasa Allah ya ce wa min wara'ihim barzakhun tsakanin wa'annan da wa'annan akwai wani shamaki har zuwa ranar tashin ainihin wato alkiyama sannan wasirati suka inkarin cewa ba su yadda ma da sirati ba hatalin tirin hadisai da annabi ya bayani cewa za a zo da sirati suka ce ƙarya ne wal mizan ma'auni da Allah ya tabbatar a Qur'ani cewa wa da mawazin al-qist al qiyamah suka ce ƙarya ne ita ma wannan kalmar majazi ce an dai faɗin mizani ne amma ba mizani ake nufi ba haƙiƙa wani abu ake nufi suka kore wa ru'yatil lahi ta'ala suka kore cewa ba za a ga Allah a lahira ba da haka aqida cewa ba za a ga Allah a lahira ba asali aƙida ce ta jahamiyya sannan wal da kuma da yawa min umuril akhira cikin al'amuran lahira duk suka kore suka ce ba zai yi ba bil idafati ila qawlihim dingina zuwa ga maganar su shine sun faɗa cikin aqidar jahamiyya sun ce inna allaha ta'ala fi kulli makani Allah yana ko ina yanzu aqidar Allah yana ko ina aqida ce tawa eh ta jahamiyya shi yasa ku bambanta tsakanin aqidan ash'ariyya da aqidan sufaye a wannan babu su a'a ba ɗaya bane su sufaye cewa suka yi Allah yana ko ina aqidar Allah yana ko ina yanzu aqida ce tawa jahamiya amma su a sha'ira cewa suka yi allan bai ko ina ware kuwa bai ko ina bai sama bai ƙasa bai kudu bai arewa wannan shine bambanci tsakanin aƙidar a sha'ira da aƙidar da sufaye suke kanta da haka aƙidar Allah yana ko'ina aƙida ce ta jahamiya ba aƙida ba ce ta asha'ira shi yasa da yawan wanda suke jingina kansu zuwa ga asha'irin ba su ma santa ba jahilai ne wallahi ina ba ta an fahimta sannan wa ma a kulli ahadin bi zatihi cewa Allah yana tare da kowa da zatinsa wannan aqida ce ta jahamiyya wa huwa ma bana alaihi ahlul hululu sune abinda mutane masu hululi suka gini akan wannan walittihadi suka gina mai mazhabahum mazhabasu da haka daga wannan aqidar ne aka gina aqidar kowa yana zama Allah daga wannan aƙidar da jahamiyya suka kafa aka gina aqidar kowa yana zama Allah da haka ku bambanta da kyau su ash'ariya a aqidar su basu yadda Allah yana ko ina ba jahamiya ne suke da aƙidar Allah yana ina yana ko ina da haka a wannan babun sufaye aƙidar jahamiya suka ɗauka, ita ce aqidar su da haka daga nan wani kawai sai raina ma wayo sai ce ya zama Allah ai na taɓa faɗa na ce akwai wani ɗan ƙalaƙatu a nan garin yake shi yana rigima bai yarda da hadisan annabi sai ga wani ya fi shi bala'i kawai ya shigo ya kalle shi ya ce amma dai kai na baka ilimi ya ce kamanya ya ce ai la haula wala quwwatan da kake ji ana faɗa ai ba wani bane ni ne ya ce a ban gane ba ka bani ilimi ya ce wannan ƙur'anin da kake karanta yanzu ai magana ta ce ya ce me kake nufi ya ce ainihin da kake gani na Allah ne irin iri fa wadan iska kawai zo tsaya gaban kai ce kai shi Allah ne kai ana doka da gaske eh in mutum lafiyar salo ya faɗi wannan ba dole ya tafi lahira ba aka ce to wannan qur'anin ka ce magana ka ne to me ka faɗa a cikin suratu yusuf aya ta uku sai shuru aka yi jim aka <laughs> can sai ce shi sai ya ce ai abin da yake gurin shi ne wa ma yu'minu aktaruhum billahi sai ya sauri ya karasa sai aka ce ah, to ai ka ce magana ka ce amma ya aka tambaye ka ka kasa ya ce ai na faɗa maka a cikin magana tawa da na saukar na ce la yusalu amma ya alu. duk abin da mu muka yi ba a tambaye mu amma wa mu ko za mu tambaye ku ne saboda tsaba ɗan iska ne an yi hutun rabin lokaci muƙabala ake wai ga Allah ya zo ana muƙabala da shi an yi hutun rabin lokaci an dawo wani yaro ya ganshi yana cin abinci ya ce ah, Allah kuma yana ɗiba girki ya ce kai zan tsine ma albarka wallahi irin abin da na turo annabawan nawa ana cewa mali hadar rasuli a kullum ta'ama kai ma shi zaka faɗa min yanzu wallahi sai tsine ma albarka iri iri fa saboda an rena wayan mutane kuma wallahi tallahi ina faɗa muku wani lokaci sassaucin da mutanenmu suka yi a babin aƙida shi yasa mutanen nan suka dawo da abubuwansu wallahi idan ahli sunna za su tashi su karantar da mutane aƙida su tashi amma wallahi sassaucin da aka yi yasa mutanen nan suka dawo da abubuwansu ba yan sai ga karamin yarinya a shekara ko ashirin bata kai ba saboda an rina wa mutane wayo kawai ga ta miƙe ta ce wai jikan annabi ce ita wai da annabi da mala'ika jibril suna zuwa ta. saboda kawai an mai da addini abin wasa an mai da addini kawai ya zama abin wasa wala ya zalu bai gushe ba ara'ihim ga waɗannan ra'ayukan nasu wujudun ana samun su iz yayin da ta tabannaha qawa'ifun min al-mu'assirin al-judad akan wannan ne kungiyoyi sababbi suka gina ainihin hato aqidun su wa ta'amalu ala ihya'iha kuma suke aiki gurin raya waɗannan aqidun ta hata da awi ƙarƙashin wasu ainihin wato da'awoyin wa shi'aratin barraƙa da kuma wasu ainihin wato shi'arorin masu haskawa wa hum suwa su jahamiya su ne agala mafi guluyin firaq ta'til duk wata ƙungiya a duniya wajen kore ma Allah abin da ya tabbatar wa kansa haisu yanfuna ta yadda suke korewa anillahi ta'ala dangane da Allah jami'a sifati duk wata sifa da Allah ya wa da kansa sai da suka kore ina fata an gane to waɗannan su ne ainihin wato jahamiyya sai alfirqatu saniya ƙungiya ta biyu wajen kore sifofin Allah da sunayensa su ne al-mu'tazila al-mu'tazila wal mu'tazila ita mu'tazila gashi nan a ƙasa firqatu ita ma jama'a ce kalamiyya nasha'at ta taso fi awakhir al-asr umawi a ƙarshe ƙarshen wato ƙarewar daular banu umayya wadda'arat fil asr asirin abbasi sannan ta shiga ta ci gaba a farko farkon mulkin wato banu abbas wa ma da ta dogara alal aƙali alal mujarrad fi fahm al islamiyya akan mujarradin hankali wajen fahimtar aƙidar musulunci li ta'assuriha saboda tasirin da ita mu'tazila ta yi bi ba'dil falsafati da sashin wasu yan falsafa mimman mimma ad'a ila inhirafiha wannan shi ya janyo zuwa ga karkacewarta an aqidata ahli sunnati wal daga tafarkin ahli sunna wal jama'a wa qad nasha'at mu'tazilatu mu'tazila ce da ta taso ka firqatin fikiriya kamar wato ƙungiya ta tunani ala yadi wasil bin ata al-ghazal ta hannun wasil bin ata al-gasal wanda aka haife shi hijira na da shekara tamanin ya rasu hijira ɗari da ashirin ɗari da talatin da ɗaya allazi kana talmidan lil hasan al-basri wanda wannan shi wasil bin ata ɗin nan ɗalibi ne na al-imam hasan al-basri summa atazala halqat al-hasan sannan sai ya nisanci halkan al-imam hasan al-basri shi yasa ake ce masu mu'tazila li'annahu itazala majlisa muallimihi domin ya nisanci majalisan wa malamin shi ba'a da ƙaulihi bayan ya faɗi magana cewa bi anna murtakibul kabira duk mutumin da yake aikata manya-manyan laifuffuka sai ya ce fi manzilatin bainal manzilatayn yana matsayi guda biyu ne yi laysa mu'minan wala kafirin shi ba mu'mini ne ba kafiri bane yanzu a gurin mu aqidar mu ta ahlus sunna idan mutum ya je ya yi zina ko ya sha giya ko ya cata mumini ne ko ba mumini ba ne mumini ne ta so a aƙida su la muminin wala kafiru yana manzila <laughs> bai da manzila shari an gane wa annahu mukalladun fin nar idza lam yatub qabla mauti suka ce amma fa in aka tafi wuta lahira zai shiga wuta sai ya dawwama a cikin in bai tuba ma wanda ya ce in ka je lahira za ka shiga wuta ba za ka fita ba a ciki me ya ɗauke ka kafiri ya ɗauke ka kaga a nan duniya sun ce la muminun wa na kafirun yana manzila bainal mit amma kuma idan an tafi lahira kuma sai ya shiga wuta sai ya dawwama a ciki wannan yana daga cikin aqidin su wa qad ashe wannan mutumin ya rayu fi zaman Abdul Malik bin Marwan a zamanin Malik Abdul Malik bin Marwan wa Hisham bin Abdul eh, abdulmalik da kuma hisham ɗan abdulmalik wa fil abbasi a lokacin mulkin banul abbas barazal mu'tazilatu sai mu'tazila sai suka bayyana fi ahadil ma'amun a lokacin wannan sarkin ma'amun yayin da ita na qal'i itizal yayin da ya karba aqida ta mu'tazilanci an tariqi bishr al-mursi a ta hanyar bishr bin mursi wasmama bin ashras bin Ashras ta hanyar Sumama bin Ashras wa Ahmad bin Abi Dawud wa huwa ahadu ru'usul bid'atil mu'tazila wannan yana ɗaya daga cikin shugabannin bid'a ta mu'tazila fi asalihi a zamanin shi wa ra'asu fitnati khalqil qur'an yana daga cikin shugabannin fitina wajen cewa wannan alƙur'anin ba magana ba ce ta Allah halitta ne allati tumhin allati umtuhina fiha al wanda wannan matsalar sai da ta janyo an jarrabu da yawa daga cikin shugabanni a wannan lokacin malaman addini wannan matsalar duk littattafan aqida a ta tahawiyya ne lum'atul i'tiqad ne duk in kaga sai sun zo sun ce maka qur'ani maganan Allah ne ba halitta ba kai yanzu wataƙila kana ganin ai bata mutane lokaci kawai za a yi domin na tsaya a ta bayani a ce wani qur'ani ba kaza kaza bane ba ai a wuce kawai wallahi wannan fitinar jinin malaman da ta sha tana da yawa kawai za a zo malami yana karatu ko yana gidan shi a zo a sallamo shi da jami'an tsaro a ta alaga ta malam me zaka ce kan alqur'ani kalamun lahi ne aw makhluq ne kiran ake kawai ba da amsa da in ka ce qur'ani ba maganan Allah bane halitta ne sai a juya a kyale ka kana cewa qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane wani daga nan za a daure shi a fara jan shi ana so a kai shi gidan sarkin kafin ma ya mutu haka aka dinga yi wa ala ra'asihim akan shugabannin waɗanda aka jarraba imamu ahlus sunnati wal jama'a shine ahmad bin hanbal allazi rafada rukusal awamir al ma'mun wanda ya ainihin wato kakkare duk wani abu da shi ma'mun ya kafa wal iqrara cewa ba zai iqrari ba bi hadhihi al bid'a da wannan bid'a tashi fasujjina aka kai imamu ahmad kukuku wa uzziba aka dinga azartar da shi wa durriba bis aka dinga dukan shi da bulala fi ahadil mu'tasim da wafatil ma'mun a lokacin mu'tasim bayan ma'mun ya mutu wa baqiya fi sidin al-imam ahmad ya zauna a kurkuku limuddati amaini har shekara biyu wa nisfu da kuma rabi akan wannan matsalar al-imam ahmad ya ce wata rana babu abin da ya karfafi zuciyar shi an fito da shi daga nan zuwa nan kawai sai suka ci karo da wani balaraban ƙauye a hanya ya ce masa ya imam ya ce yanzu ba wani wanda ya rage a duniya wanda mutane za su yi riko da magana shi kamar ka ya ce na san halin da kake ciki na san abin da kake fuskanta ya ce ka yi haƙuri ya ce kakka kuskura ka amsawa mutanen nan akan abin da suke neman ka da shi ya ce domin in aka je gaban Allah duk wanda ya riko da magana ka za ka ɗauki nauyin shi ka ɗauki nauyin ka yanzu da al'imamu ahmad ya hakuri da ya ce ƙur'ani ya yi fatawa ba maganan Allah ba ne halitta ne akwai wanda za su yi riko da maganar shi ko ba za a samu ba akwai wanda za a samu amma haka ya zauna shekara biyu kuma yana da ɗalibai da komai ake dukan shi a dake shi a mai komai saboda ainihin wato addini summa u'ida sannan aka dawo da shi ila manzilihi zuwa gidansa wa baqiya fihi ya zauna a cikin gidan nasu ta khilafatul mu'tasim tsawon mulkin mu'tasim sun mabnuhu alwasik sannan akwai dan almu'tasim din shi kuma alwasik shi kuma yana nan dan yallabe ne karantawar da al-imamu ahmad yake ya gamsu da ita ya yadda da abin da ake yi amma kuma ba shi bane shugaba jiran yake Allah ya bashi dama ثم تولى المتوكل الخلافة سنن المتوكل ya shugabanci khilafa a shekara ta biyu da biyu intasara li ahli sunnati wal jama'a ya taimaki ahli sunna wal jama'a wa akrama al imam ahmad ya girmama ainihin wato imam ahmad wa anha ahada saytaratil mu'tazila alal hukum daga nan lokacin ƙarshen ainihin wato hukuncin mu'tazila wajen tilasta wa mutane akan cewa wannan qur'anin halitta ne ba maganan Allah ne ya kare don ɗalibin al-Imam Ahmad ya zo ya karɓi gwamnati kaga kuma dole a yi sunna an fahimta ai shine hikimar Malam Abakar goma da yace musulmi su tashi su yi su je su yi su shiga tan su shiga tan su shiga tan yace kuma duk wanda ya je dangwala ma wanda ba musulmi ba da niyyar kafirci ya hau musulunci ya kafirta haka malam ya faɗa sai dai su yan siyasan su ji tsoron Allah manufar da ta sa malam yace su shiga siyasa su dawo su kalli manufar su gina al'umma su da addinin su ba wannan za su yi mutane ba mai amfanin su kawai mutum zai zo ne ya hau shugabanci bai taimaki addini ba bai taimaki kuma kuma bayan ya gama yana so mutane su rungume shi ai ba yin haka ai Allah ya sa mu dace wa qad harrara al-mu'tazilatu mu'tazilawa sun tantance mazhabarsu fi khamsati umurin cikin al'amara guda biyar al-aslul da suka gina mazhabar su akan shi shine at-tauhid at-tauhid to karka da sun ce at-tauhid fa ka dauka tauhidin da ka sani suke magana Bari ka ji nasu tauhidin wa ya'nuna bihi suna nufi idan suka ce at a gurin su shine nafya sifatillahi ta'ala kore ma Allah duk wata sifa da ya tabbatarwa da kansa wa minha yana daga ciki sifatul kalam sifar magana mu'tazila ba su yadda Allah yana magana ba an gane wa kallama Allah Musa ta kalima suka ce ina ainihin gurin akwai wato takdiri na wa kallama Allah ne Musa ta kalima ba Allah ya ce wa kallama Allah ba Allah ba shi bane lafsul jalala fa'ilun marfu'un Musa shine maf'ulun bi suka ce ina wa kallama Allah Musa annabi Musa ne magana da Allah ba Allah bane magana da shi walida Wani walidhalika qalu saboda wannan ne suka ce bi annal qur'ana makhluqun alqur'ani halitta ne ba maganan Allah bane sannan wa nafi ru'yatil mu'minin li rabbihim yawm al-qiyamah da kuma kore cewa mu'mine ba za su ga Allah ranar alkiyama ba wanda wannan kuma ita ma daga cikin aqidun da shi'a suka dauka kenan shi'a aqida su suma ba su yadda za a ga Allah a lahira ba Allah ya kai in Allah ya yarda na gan eh, da izinin Allah shi yasa karkashin al an anta abudallaha ka annaka tarahu ibnu rajab ce wannan dalil ne duk wanda ya bauta ma Allah a duniya bai ganshi ban an je lahira su ya ganshi inda yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ita kuma misalin duniya ba misali bane da lahira akwai abin da mustahili ne bai yiwa a duniya amma yana yiwa a ina a lahira Allah ya ce ma kana lil nabiyin an yagul sai ya ce wa man yagalul duk wanda ya gululi sai ya zo da abin da ya gululi ranar alkiyama yanzu iya girman masallacin nan aka cika da kaya akwai wanda da ya dauka to ka bari lahira ka gani akwai wanda sai ka ganshi da kamar girman Kano billahi lazi ya dauko ta da kaya yana a gafara zai sauki an gane wadalika hata za'ami wadalika wannan ku ya faru ne ta hata za'ami tauhidillahi ƙarƙashin rai ya cewa wannan wai shine tauhidi ga Allah wa tanzihihi da kuma tsarkake Allah an mushabahatil makhluqin wai kada a kamanta Allah da da halitta da haka suka ce ba za a ganshi ba Allah bai magana bai kada to kenan yanzu kaji da suka ce tauhidi kai me tauhidi a wurinka shine bauta ma Allah shi kadai kar a sa masa kishiya ko to ba shi wane su tauhidi a gurin su da haka in kada mutum yana maganan tauhidi ya maka ta'arifin me yake nufin tauhidi a gurin sa ka gada an haɗu ko an rabu al-aslu asali na biyu shine al'adlu al'adlu wa ma'anahu indahum ma'anarsa a gurinsa anna Allah ta'ala la yakhluqu af'al al-ibad Allah bai halicci aikin bayi ba bal humul ladhina yakhluquna af'alahum a su suka halicci mai aikinsu. su kaga a gurin mu'tazila akwai khaliqi guda biyu akwai khaliqin da ya halicci mai bayi kuma ya halicci aikin wa wato ya halicci bayin ya halicci wa aikin bayan Allah ne ya halicci bayan amma aikin bayan ba shi mai ba kenan sun nuna akwai khaliki guda na shi Allah shi ya halicci bayi amma aikin da bayi suke ba su suka yi ba ba shi ya halicci aikin ba wallahu ta'ala ya kula Allah kuma ya faɗa a ƙur'ani ya ce wallahu khalaqakum wa ma Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuke aikatawa abun ma da kuke aikatawa, shi ma halitta ce tawa ta Allah kenan yanzu kaga al'adilin da suke magana ba adalcin da kai ka sani ba shi suke nufi ba sannan al'asalin salisu asali na uku almanzilatu mutazilat al-manzilatu bainal manzilatayn to duk wanda ya aikata sako yana manzila tsakanin mataki guda biyu ne fa sahibul ma'asiyati ma'abucin sako inda hum a gurin su fi manzilatin bainal imani wal kufri yana matsayi tsakanin kafirci da imani fi duniya a wannan duniya yu'amalu mu'amalatul mu'minina za a yi masa mu'amala irin ta mai imani amma wa fil akhirati mukhalladun fin nari wannan aqida ce ta su ta mu'tazila al aslu rabi'u asali na hudu shine al wa'du wal wa'idu me al wa'du ko alƙawari Al-Wa'idu kuma shine me ya cewa alwa'adu shine in ce in ka zo guri na zan baka kaza wannan karamci ne alwa'idu kuma in ce in kai min kaza sai na maka kaza na azaba wannan shine alwa'idu wa ya'nuna bihi abinda suke nufi da wannan annallaha ta'ala la yukhlifu wa'adahu bin Allah ba zai taba saba sa da wuta ba lil usati ga masu sabo kama la yukhlifu kamar yadda ba zai saba wa'adahu alƙawarinsa ba bil jannati na aljanna lit ga masu da'a gare shi suka ce fal'asi mai sabo idza mata alal ma'asiya idan ya mutu akan saba ma Allah la budda an yu'azzaba bin nari dole sai Allah ya mai azaba to yanzu alwa'adu idan Allah ya wannan wajibi ne akan sa ya cika amma Al-Wa'idu idan Allah ya ba dole bane ya cika an gane bambanci alwa'adu Allah ya ce idan kai sallah kai azumi kai zakka kai aikin haji in an je lahira zai baka aljanna kai a je lahiran ya ki daukan aljannan ya baka wannan rashin kamala ne Allah kuma ya tsarkaka a ce ba shi da kamala alwa'idu kyacewa Allah ya ce wanda ya abu kaza su ya masa azaba iri kaza wanda ya abu kaza su ya masa azaba iri kaza idan aka tafi lahira wani yayi to ba dole Allah ya zartar da wannan ba ne. dan duk wani mai sako zai koma zuwa ga Allah yana ƙarƙashin abu biyu ne yana ƙarƙashin mashi'a ta Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka wa ya ma duna zalika liman ya sha'u idan Allah ya ga dama za ka haɗu da abu biyu don shi ya ce inna Allah ya amuru bil adali wal min wal isan Allah ya yi umarni da a yi adalci da kuma isani wanda ya fi kowa adalci da isani babu kaman Allah al'adlu ya ce karka yi kaza na sabo kai idan aka je lahira ya yi maka azaba gwargwadon saban da kai ya yi maka adalci ko bai maka ba al ihsanu kuma a iya rashin sa'a ka tafi lahira da aikin saban kuma idan an ji Allah ya ce ya yafi kuma akwai wanda wallahi sai sun samu ihsanin Allah in kiyama ta tsaya Allah ka sa mana ciki yawa mutum ya tafi da ai kaza a ce rana kaza baka san kai kaza ba eh ce Allah na sani ashe baka san ka ce Allah na sani sai ce to ka je yadda na suturce ka a duniya ba wanda ya sani yau ma na suturce ka je ka kawai Allah ya sa mana ciki an fahimta ai eh. mutum ne ya zo gurinka ka ce zan ba ka aron wayan nan ta amma jama'a ku zama shaida da sharaɗi idan wayan nan ta samu matsala za ka biya ka ce ka yadda aka yarjejeniya ka ɗauki wayar ka tafi da ita kana zuwa sai aka yi rashin sa'a sai gilatsin ya fashe sai ka dawo da ita yanzu idan mai wayar kana ƙarƙashin abu biyu ko dai ka haɗu da al'adul nashi ko ka haɗu mai idan ya ce sai ka biya shi waye shi ya yi adalci ko ba saboda sai da kuka yi yarjejeniya da shi cewa gashi mai wayar idan aka dawo da ita yana da ikon ya karɓa ya ce ya yafe ko bai da iko idan bawa aka yi masa irin wannan ya zamanto karamci ne a gurinsa ya kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya fi kuwa karamci to wannan ita ce aqidar mu'tazila da suka gina a kanta sannan Eh, ma anna Allah qala tare da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u malam sai ce fa min karamillahi yana daga cikin karatun Allah wa fadlihi da falalarsa wa mannihi da baiwarsa ala ibadihi akan bayansa almuwahhidina masu kade tashi annahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki la yukhlifu ma wa'adahum bihi minan na'im Allah ba zai saba alƙawarin abin da ya musu ba na ni'ima ala ta'a akan ta'a wa qad yamunnu Allah yakan yi baiwa ala la'asi akan mai sabo al muwahhid wanda ya mutu yana da tauhidi fa yaghfiru lahu kaji da kusakure sai ci ya gafarta maka wala yu'akhidhu bi asiyatihi ba zai kama shi da saban da ba karkashin wa in kuntum ko da Allah madaukakin sarki yace wa in kana zu'siratun fa nadratun ila ai akwai mutanen da annabi ya ce Allah zai zo da su ranar alkiyama mu'amalarsa da mutane a duniya shine mu'amala ta bashi in sun baka in sun fahimci kana cikin tsanani su jira sai ka samu ka biya in ba halin biya ma su ce sun yafe ma su ma za a zo alkiyama sun yi kaza sun yi kaza Allah ya ce ku je yadda kuka yafe ma wani a duniya kuma na yafe muku ina ba ta fahimta wannan yana daga ciki al-asl khamis asali na biyar al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar kaga za ka ɗauka yadda ka san shi a musulunci ko to ba shi suke nufi waya a nuna bihi idan suka ce al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar abinda suke nufi shine wujubil khuruj alal hukam dole a ɗauki makami a yaƙi shugabanni idan suka yi sabo idan jaru idan suka yi zalunci fi hukumihim a cikin hukuncin su ya matsa ya hukuncin yi wa shugabanni kuruji a ɗauki makami a yaƙe su haramun ne tawaye a musulunci ko kuwa ibn ya ce ba a taba samun wasu mutane ba a duniya sun ɗauki makami sun yaƙi shugaban da ke kai cewa sai sun kawar da shi sai kaga sharrin da za su kawo ya fi gyaran da za su yi kuma ka faɗa min wata ƙasa ce yanzu a duniya mutanen ƙasar suka miƙe suka ce sai sun canja shugaban da yake kai da makami don lalatacce ne abin ya zama alheri a ƙasar ka faɗe ta to al'amru bil ma'ruf a su shine dole da zaran shugaba ya sako to a ɗauki makami a yaƙe shi sai an sauke shi wannan su ne ƙawa'id da mu'tazila ta gina akan shi an gane sai ce wa hada mukhalifun wannan ya saba kan min kabirin min an-nusus shar'iyya da adadi da yawa na nususin shari'a allati umirat wacce ta yi umarni ko allati umirat wacce amarat ta yi umarni bi sabar da yin haƙuri alal hukkami akan masu hukunci wa zulmihim da zaluncin su wala yazalu للمعتزلة وأفكارهم وجود في هذا في الأصل الحديث بذي قشي با سيكا سامو تنانم معتزلة أولا زامن إذ يعند يهمل أفكارهم أكي أوكا تناننسو ويتبناها مجموعة من المعاصرين جماعة وانا سكتاسو ينزو سنة أوكا وانا تناننكم سنة يني أكنشي yuhawiluna nashra madhhabihim suna kokari wajen yada wannan mazhaba ta me ta ainihin wato mu'tazila da haka ba manhajin ahli sunna bane daukar makami a yi fada da shugabanni ina fata an fahimta duk wanda ya san kuma abin da yake yi ba zai yarda da wannan aqidar ba ya mu abin da ka gama nan iya karatun nan shi zamu yi in ka zo ka ce a zo a yi training sai mun ce ka tafi stadium wanda sassafe ka bi ta kofa dan agundi kai gudu da sassafe amma ni in koya maka karatu in koya maka training a ina banda wannan lokacin an gane wa hum yasbutuna al-asma'a faqat suna tabbatarwa da Allah sunaye kaɗai, wa yanfuna jami'a sifati suna kore kowace irin sifa fa yaquluna sukan ce alimun bila ilmi sun yadda wannan sifa da Allah ya tabbatarwa da kansa sun tabbatar da sunan Allah alimun amma bila ilmi to me amfanin sunan wai alimun ne amma bila ilmin ba alimun bila bila ilmin sami'un bila sami sun yadda da sunan amma ba su yadda da sifan ba sami'un ne amma bila sami shi yasa addinin musulunci ya ga bala'i ba basirun bila basari sun yadda akwai sifa ta ganin amma bai ganin hakimun bila hikimati sun yadda hakimun ne akwai sun yadda da sunan amma ba su yadda Allah mai hikima ba ne wa haka za da makamantan irin wa'annan duk wata sifa da Allah an gane kalimun bila kalami an gane sai alfirqatu salisa al-asha'iratu alfirqa ta uku ita ce me asha'ira wal asha'iratu firqatun kalamiyya ita ma firqa ce tun sabu ila abi ila abi hasan al-ash'ari ana dingina ta zuwa ga abul hasan al-ash'ari wanda aka haife shi hijira ɗari biyu da nawa da tamanin ya rasu hijira ɗari uku da ashirin da hudu allazi wuli da Bilbasara wanda aka haife shi a basara wa asha fi kanafi zauji ummihi ya rayu ƙarƙashin kulawar ainihin wato mijin mahaifiyarsa shine abi ali aljaba'i shaykil mu'tazila wannan malamin malami ne na mu'tazila wanda shi abul hasan ya taso a gurin shi an fahimta ai wa ulumahu ya karɓi ilimi daga gurinsa hatta sara na'ibahu har sai da ya zama shine wakilin wannan malamin wa maudi'a ya zamanto shine ainihin wato wajen fiqatihi amincewarsa walam yazal abul hasan abul hasan bai gushe bai ya tazza amul mu'tazila 40 sana shi yake shugabantar mai wannan mu'tazila har shekara arba'in sun masara alal mazhabin mu'tazili sannan ya ainihin wato tashi daga mazhabar mu'tazila wattakaza mazhaban jadidan sai ya riki wata mazhaba sabuwa yalja'u fihi ila ta'wil sifati yakan laɓe zuwa ga wannan hanyar wajen tawilin wasu sifofi tunda su can ba sun yadda cewa sami'un bila sam'in bane basirun bila basarin bane to sai ya dawo da ya dawo sai ya ɗauki wasu sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da su wasu kuma sai aka ce to a tawilin su sai yake cewa muttabi'an fiha yana bi a cikin ainihin wato tariqatu Abdullahi bin Sa'id bin Kullab fi isbati sifati sab'i ya ba hanyar wannan mutumin Sa'id Abdullahi bin Sa'id bin Kullab wajen tabbatar da wato sifofi guda bakwai an tariqil aqali dangane da hankali an gane wa hadhi fi hiya al-marhalati al-ula allati ma zala ashairatu alaiha wannan ita ce sifa matakin farko wanda har yanzu asha'ira ba su gushe ba suna nan akan ta ya dauki sifofi guda ba a cikin sifofin ba akwai qadirun ba hayyun mai wa muridun wa mai wa alimun eh wa mutakallimin wa wayannan sifofin da guda bakwai duk wanda ya karatu a ƙasar Hausa ya san su wayannan sifofin guda bakwai to kaji daga inda abin ya taso a da zalika sannan bayan wannan lokacin taraka hadhal mazhab ba wannan mazhaba wa hadhihi tariqa da wannan hanya wa zahaba ila mazhabi ahli sunnati wal jamaa ya dawo zuwa ga tafarkin ahli sunnati wal jamaa fi isbati jami'i sifatillahi ta'ala ya wa duk abin da Allah ya wa kansa min gairi taharifi ba tare da karkatarwa ba wala ta'tilin ko korewa wa min gairi tashbihin wala takyifi ba tare da ainihin wato misaltawa ba ko kamantawa wastamarra ala hadal mazhab kuma ya tafi akan wannan mazhabar da mu muke kanta ila an mata har sai da ya mutu wa allafa iddata kutubin wanda ya wallafa littattafufi masu yawa nasara fiha mazhab ahli sunnati wal jama'a wanda ya taimaki ahli sunna kan shi minha daga cikin littafin da ya rubuta akwai al an usulid diyana ko mutum ne da yake tunda ya zauna a cikin bid'a zaka ga yana ba da amsa da raddin da ba kowa kuma zai iya na ilimi a kansu ta an kun ce kaza ai kaza ne in kun ce kaza ai kaza ne littafin yana nan ba shi da girma sosai bai karasa girman wannan ba al'ibanatu an usulul diyana da haka cikin abin da malamai suka tabbatar abul hasan al-ash'ari wanda ake jingina wannan aqida zuwa gare shi kafin ya mutu ya bar duniya zuwa ga Allah sai da ya tuba ya dawo zuwa gare ta kuma za ku ga hatta shehu abdulkadir jilani a cikin algunya wannan aƙida ta tabbatar wa Allah kansa abin da ya tabbatar wa kansa ita yake kanta yasa wani ya zo ya ce wai an yi ta harifi wa an yi dasi an fahimta ai wani san mutum ya ga zai abu zai ba shi matsala to ya ta abin ya fi komai sauki ya ce karya ne kawai dan ya huta ko kuwa wa qad balagat kutubahu wato wa qad balagat kutubuhu allati dafa'a fiha litatafansa sun kai wanda ya kariya a kansu an mazhabi ahli sunnati wal jama'a akan ahli sunnati wal jama'a hawalai 80 wa 90 mu'allifan ya rubuta ainihin wato wajen littattafai 88 wa dufina an binne shi bi bagdad a bagdad wa nudiya an kira ala janazatihi wato akan janazarsa al-yawma mata a ranar da ya mutu aka ce masa nasiru sunna an gane wa ya talakasu mazhabar asha'ira mazhabar asha'ira za ka yi summarizing ɗinta cewa fi annahum yu'awwiluna sifatin lahi ta'ala sukan yi mai tawirin sufofin Allah ne wala yi basa tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa kansa illa saba'a sifatin sai sifofi guda nawa bakwai fakat ina fata an gane wanda kuka ji mun faɗa din wal muta'akhiruna minhum wanda suka zo daga baya ya kuduna ma'ani sifata sukan kore ma ma'ani sifofin hatta qala fi jawahir at-tauhid zaka ga wannan littafi jawahir at-tauhid Karka dauka tauhidin irin naka ne na asha'ira ne yasa gashi nan ana karatu a kulliya kaga dalibai na ta bacci ba gane tauhidin wallahi ko kuwa irin su ida'atul bijunna eh ina nan da littafin nazamul kubara baiti dubu ne akan aqida ash'ariyya baiti nazamul kubara baiti dubu ne akan aqida ash'ariyya shi yasa ba za ka gane tauhidin ba sai ka karanta mandiki ilmul kalam sai an ta falsafa tukunna a zo a ta wani lauka na kaza da kana kaza mustahilatu wane ne wane ne wane ne kai da ake so ka gane Allah a ja aya a ja hadisi ba za ka gane ba sai an yi falsafa ai ka san wannan tauhidin ya kamata a tuba shi wa yaquluna ta'ala ya ta ta'ala yatakallamu kalaman nafsiyyan sukan ce Allah yakan yi magana magana na rai laisa kalaman haqiqiyan ba magana bane na haqiqa wa yanfuna ru'ya sukan kore ganin Allah wa lahum ƙa'idun ukura suna da wasu aƙidu na daban mukhalafatun wacce ta saba li ahli sunnati wal jamaa ولا ba الأشائرة موجودين أشائرة بسبوشي بسنا نن وبكثرة كما سنا ديوا في jami'a أنحاء الدول islamiyya. a da yawa a cikin garuruwan musulunci yanshuruna mazhabahum alkalami kalami wa yudafi'una anhu suna yada su kuma suna suna kariya akan ta Allah madaukakin sarki ya tsare mu mu dai Allah ya sa mu mutu akan abin da annabi ya mutu ya bar sahabbai akan shi shikenan kai kuma ka je ka mutu duk abin da zaka mutu akan shi za a je lahira ai za a je a tsaya gaban Allah a kowaye ya addu balimu ala yadihi tana nan ya qulu ya laitani takasu مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا لقد أدلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان فزولا أنا نمنا من شوى لوكشي ياي na mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana da haka masu maganan majaz majaz don an yi magana a sai su yi hankali da magana ina ya kamata a kwana ina ya kamata a kwana to wa hum su ahlus sunna la yathbituna ba sa tabbatarwa wato su asha'ira kenan illa sab'a sifatin sai sifofi guda bakwai faqad ga sunan wahiya ko al ilmu ko wal iradatu wal qudratu wal hayatu was sam'u wal wal basaru to duk wani wanda ya wa Allah sifa da wa'annan sifofin to dalilin shi na wa Allah wannan sifa shine kai ma dalilin ka na tabbatarwa Allah raguwa in ya ce Allah yana da ilimi dan adam yana da ilimi ko bai shi sai ka ce to kai ma ka kamanta Allah da halitta sai ce ai ilimin Allah ba ba sai ka ce to kai ma abin da kace kenan annan Allah ba iri ɗaya bane da na kowa ko kuwa in ya ce al'iradatu nufi dan adam yana da nufi ko bai da shi sai ka ce to kai ma ka kamanta Allah da halitta sai ce ai ba wata irada sai ka ce ai kai ma haka kace ba wata irada da sai kamala ta Allah wal qudratu dan adam yana da iko ko bai da shi shi ma sai ka wal hayatu dan adam yana da rai ko bai da rai Allah yana da rai ko bai da rai sai ka ce kai ma kaga ka kamanta Allah da halitta sai ce ai laysa kamisli shi sai ka ce ai kai ma haka kace ba ka yadda sifar da ya tabbatar wa da kansa ka tabbatar masa amma sifar ce ba ta kama da ta kowa ba shi subhanahu wata'ala wasam ya yadda Allah yana ji amma yadda jin Allah ba irin na kowa ba ne to kai ma shine dalilin ka na tabbatar da raguwa wal basar yana gani ko wal kalamu to wayannan su ne sifofi guda bakwai da asha'ira suka yarda da su ina fata an gane su al azizu al hakimu waye waye duk wayannan sifofin da an kore su duk ga sunayen Allah da ya tabbatar wa da kansu sai aka ɗauki bakwai aka yi duk raguwan aka ture su Allah shi da mu shi yasa a malam ba ba wa qad asbatu hadhihi sifa sun tabbatar da wannan sifa li anna al domin hankali dalla ya yayi nuni akanta la li annaha dallat alaiha an-nusus ba wai dan nasoshin qur'ani ya tabbatar da ita suka tabbatar da ita ba haitu qalu yadda suka ce al alhadisu wato aiki wanda yake fararri ya dullu alal qudra yana nuni akan qudra wa takhsisu kebancewa ya dullu alal irada yana nuni fa akan irada wal itiqanu kyautata abu ya dullu alal ilmi yana nuni akan ilmi wa hadhihi thalathatu wa innan guda ukun tadullu alal hayati suna nuni akan rayuwa wal hayy shi kuma rayi labudda an yakuna sami'an dole ya zama to me yana ji basiran yana gani mutakalliman yana magana kaga labudda kaza ina fata an gane da kaza kaza to kaga in da haka ne kai ma sai kai ta karawa wal hayyu la budda an yakuna sami'an basiran ko mutakalliman la budda an yakuna azizan la budda an yakuna kaza la budda an yakuna kaza kai ma sai ta kara ai ko kuwa sai ce hadhihi hiya ahammul firaqi wa'annan sune kungiyoyi mafi muhimmanci al wanda suka saba li ahli sunnati wal jama'a fi babil asma'i was sifati dan haka ka san wannan wanda suka saba ma ahli sunna a babun al asma' was sifatu al والمؤتزله والاشاعره wal asha'iratu su ne kuma duk ba ash'ari in ya isa wannan sifar guda bakwai kore ma Allah ita daga ran da kace Allah bai da rai mai kamar da shi gunki ko kuwa ba gunki bane bai da rai daga ran da kace bai magana mai kamar da shi gunki shi ma afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darra daga lokacin da kace bai gani mai kamar da shi gunki to dalilin su na tabbatarwa da Allah wa'annan sufofin guda bakwai shine dalilin mu na tabbatarwa Allah duk sufar da ya tabbatarwa kanshi Shi kenan, idan ba su yadda ba da wa'ancin sufofin saboda idan an kamanta Allah da su za a kamanta shi da halitta to wa'annan ma su kore ma Allah su don wannan ma ba wanda halitta bai da irin wannan ko kuwa wannan shine Allah ya samu mu dace yau karatun na aƙida ne sai an yi hankali kun san haka abubuwan suke ainihin wato tafiya wanda zai ce to a yi fa yau dai al'amarin sai a hankali eh, al'amarin da ma sai a hankali an zo karatun aƙida mana saboda haka mun ba za a yi karatu akan aƙida ba ba dafa karatun zamu mu daina ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh